yar shagwaba yarinya yar shagwaba yar shagwaba kyau in samu wani mai laifin a garin nan yau fassa kwanyar shi da wannan bindigar tawa ke ke zo nan eh, ke ce umul khairi eh ila eh, bai ni ce da ke aka hada baki aka kawo wani dan sanda ƙauyen nan dan sandan bogi dama ba dan sandan gaskiya bane ba wallahi Allah bai na aza dan sannan gaskiya ne yanzu ina za mu same shi wallahi Allah bai ni dai tun ranar da ya zo ban ƙara ganin shi ba okay ban kara ganin shi ba wallahi okay ya san na shigo ƙauyen shi yasa yanzu ya bar ƙauyen kenan me haɗin ki da shi ni dai tun shigowar shi farko garin nan har muka dan ware soyayya da shi da yake ina son soyayya da dan sanda ko saboda kariya a haba da Allah soyayya wallahi ran kai da a tashi tashi tashi mulkaira ai dama na daɗe ina ina ɗan birge ni <laughs> ai wannan kawai tunda ma na san ya san cewa na shigo garin nan dole ya ba ƙauyen nan yanzu haka na san ya ba ƙauyen nan kuma ba zai dawo ba to yanzu ina za ki je wala gida zan je nan to ɗauko kayan mana sai in raka ki ai yawar ƙarfi ki amma fa kin yi kyau wallahi kai garin kwaki duniya ne wallahi wa yaran nan ya sori ya kawo min suya milik ka san aka samu garin kwaki da suya milik aka hada yadda garin kwakin nan ya ku ka samu suya milik zuba a ciki takuda takuda takuda kai wallahi garin kwaki da suya hai ƙauyen nan gaba ɗaya kai Wai shi wannan aboki naka a watan azumi zai duk karya azumin shi da garin kwaki? Ai ma abun ya bani mamaki kin kafa a watan Ramadana ƙato da shi. Allah Allah sai an mulke mai shi a fuska. An gama. Abu ko mai kika caka za a yi mu je. Wai hayan ziyarar nan bai dawo ba. Ke yasa fa na zo bayan gari kan wanda ya ganni ka san in aka san cewa zan karya azumi zan ci bana. yadda na samu garin kwakin nan wai nan a gida an zata azumi nake ba sannan na zagayo na nan ina tafkan garin kwaki wa garin kwaki yawa abu na rike shi me kike so a masa wannan garin kwakin nake so gaba ɗaya a mulke mai shi a fuska an gama abu an gama abu kana motsa ka sha danko ko da magana kana yi kana gode mata na gode sannan ki duba Allah ba ka tsaya ta fama ba yana ina ma da na a ta gemu gemu to har ta wuyan yake ba ka ce ka gode ba na gode na gode na mai yi mai yi mai ka sake babu girma

a ce gaba ɗaya garin nan yanzu ka rasa me za ka yi gari ya cuta shi ba kuɗi to an yau tun da na safe ma da na tashi ko karyawa ban ba na san mafita mu mai 'yan sanda an san mu da cin hanci to wallahi sana'a 'yan uwana zan koma ta cin hanci halar da haram duk ita zan haɗa a garin nan mai ɗan karamin matsala mai babban matsala ba taimako inda yanzu idan kai wasa yunwa cikin kai ta kashe ka a garin nan haka ma wai mu muna da abin yi dole nan fa kai ya kullan da kake ga gabas zan yi ko kudu ko arewa bari in yi gabas sabida Allah da annan na nuna ni kaye ne da ba don Allah ya sa kwana na na gaba ba da zina mutu sabida Allah da annan. a gaye gaye me ya same ka haka wallahi nake gaya ma wa monsa na ji ciki subhanallah ba dan Allah ya sa kwana na na gaba ba da zina eh. mutu subhanallah shine ka tasa abinci a gaba kai muna darajta abinci baka da lafiya kuma ka sa ka sa abinci a gaba wallahi monsa kai dai ka subhanallah Allah ya baka lafiya mm-hmm. ah, yanzu ka gaya min suwaye suka taba ka a garin nan <laughs> mm. kurewa abinci a yan mutanen su waye su yi ma haka yanzu musa don allah abincin nawa ina tunanin cewa na samu garkuwa na sami yanci amma dan abin da aka kawo min zaka cinye mun sa kai baka da lafiya mai lafiya shike cin abinci malam Allah ya baka lafiya ka gaya min su waye su yi ma abin nan Musa dakata mana Musa ni yanzu nan da kake gani fa matsala ce da ni akan waɗanda suke min wannan abu eh. ah. kaga eh. wannan dubu kare eh. magana kaga wannan dubu budurwa ta ce ta zo dubiya ta kawo ita tare da fiya wata so nake ka rike ta ka mata kallon kudda kudiya sunanta bugun abuja bugun abuja to shi kenan ni dai kaman aiki na taburin ai akan dubu ɗayan nan ka san me in ki san kai ka ce ai maka a garin nan to fa sai na kashe kowaye shi ba ma a kai ga hakan ba ba a kai ga hakan ba eh. dan Allah dan annabi eh. a tsaya mun tsayin daka hmm. saboda ba a mun adalci ba eh. abin da aka mun ba a duban ba a taimaka ba yanzu ka san inda za a samu wa'inda suka yi ma wannan abu ni na sani mm. duk inda suke mm. duk saurinsu duk gaggawarsu eh. ba za su isa su wuce ƙauyen nan ba tsakani ga Allah. Alhamdulillah an gama kawai ɗauki abincin nan ka sa shi a ɗaki mu tafi neman shi kenan. Sauri ga ajiye mu tafi. Wannan ai ina ga ko in fara zuwa ko. Oke mu je mu je mu je. wallahi ba wallahi wallahi ba zan yi wallahi yunwa nake ji abu ya Allah to ni ni kin ce mu je guri ni har yanzu na gama mu kada samu to ai dai wizi wizi ya ake gaye gaye <laughs> Aini abu hannu na ji ciki na ya cika buri na yau ya gama cika kace kai dan gaye ne ni ku wa tariya kai din banza dan uwarku kai to a hakan ma da ce yayi saboda ciwon ya fara warkewa so ne ka ganshi lokacin da bai fara warkewa a to za ka goge wallahi Allah kuma yana mai da shi sa dan yi ra'a mai da wallahi da sai na kashe to waye ce ka zage ni ta kai fa uwa ta kai an sake ki ni me yasa kuke wallahi Allah yana fasa maka bai ni me yasa kuke abu da danko da danko ke ni wallahi yau za mu nuna ma karshen ka abokin mutuwa nake nema wallahi Allah sai ya fara hausu kai kai can abu ya tsorata wallahi Allah kuma so ne a ƙara kusa masa baki a ji a da ƙara lullika mishi wannan abu an wanke mai shi sai ba abu mun tangana abin da ya kamata mu masa abu ne samu attaruhu irin yana baccin da ke tamala mai a wasu Allah ko Allah ko ya masa kafa da hannu abu yin wata dawo mu ji yin wata dawo to ni na gaji kin gaji ne zan miji to in goya ki kai kai kai abu karnuka to mu mu gudu to wato dole garin nan sai ya tsara shi ya zamanto cewar yara matasan nan maimakon su dinga zaman banza gare ya zama cewa mu kafa makarantun islamiyya da na kuma qur'ani saboda ba za mu dinga bari gurɓatattu suna shigo suna shigo mana a cikin wannan gari ba kuma harkar shaye-shayen nan tana nema ta dinga yawa a garin nan kaga da girman ka a garin nan sai su zubar maka da mutunci to ka gani wasu a bismillah salamu alaikum amma alaikum salamu alaikum amma alisa ranka ya daɗe wannan yaron naku ya zo ya same ni akan wasu sun shigo garin nan sun mai dukan tsiya kalli fuskar shi na gani ya kawo min ƙara na ga ya dace akan in zo in same ka in sanar da kai hmm. kafin mu ɗau wani mataki da ya mai monsa a matsayinsa na jinin sarauta ba zai yiwu wa'inda suka jin mai wannan ciwo su sha salin alin ba sai mun ɗau mataki a matsayinsa na jinin ka. to wai shin ka tambaye shi dalilin abin da ya haɗa su da su ai ciwon da suka ji mai yasa na kiɗe ban mai wannan tambayar ba kuma da ya zo yana rurruma yana kuka shi ya sa na ga kawai ni ma ko ne me ko musu bai kamata su ji mai su saba mai kamar ni ba to yalla bai ina jin karan kai dai yanzu kamar wannan wanka ne fa ranka ka akan gadon nan Allah ya masa rasuwa na gaje shi gaskiya ne kuma kai ne babban ɗa a wajensa mhm. kuma sannan akwai ka har su biyu ban da mata ina sanar amma yaran nan in ka ga gansa a fadar nan ba sai dai in makaranta suka je ko masallaci kullum suna nan ga kawo kana garin nan a mun killa wasu bakin fuska su hauro bodaka Siyaƙe ka su fita saboda Allah amma kai ka ji akan ko da a zaune a fada kamar yadda yan uwanka suke zama hakan za ta faru ye na siya hakan za ta faru yanzu haka shi ya taɓo su yanzu ba dalili wa kai loman ya loman ya loman ka fita daga idon za mu ɗau mataki akan wannan yaron mun sa magana ce ta cikin gida ya muka da kai ban baka bane ya isa Allah ya isa na Ya kake yin haka? Da wa kake? A fada kake mana irin wannan abu? Da yu. Ranka ya daɗe. Ai hannunka baya riɓewa ka yanke kai. To wannan shegen hannun tun da ya riɓe. Zuwa da shi zan. Zuwa da shi zan. Yanke shi zan yi. A haƙuri ranka ya daɗe. A yi haƙuri ranka ya daɗe. zai goge zai goge a hankali a goge wannan wannan zai goge ranka wannan zai goge wannan zai goge ranka zai goge ranka zai goge samu goge ranka zai goge ranka Allah ba sa Allah ya zuciya Allah ya zuciya ko ga ya hakuri ranka zai goge ya hakuri Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka dawo kai kuma dawo gurin zaman ka a kuwaran kai dai kenan a je a lalubo su kowanne yara ne a nan garin Allah ya haƙuka musulman banza mutumin wufi me kike son ki faɗa min haka amma na yi na yi ta biyo ni ƙarya kike abu ne wanda yake bukatan sirri yanzu inda kan waka ce ko wata yar uwarka hakan ta faru da ita na yi imani sai ya inda karfin ka ya kare kuma dole sai k'i cire damuwa domin ba na son a yi biyu babu babun bakan ba zan bari a ci zarafin yara mata ko ƙananan yara ba yariya nan tana gidan nan kuma insha Allah kuma za mata auren dole ba sai wanda ta kawo kamfanin K2K production suke gabatar muku da wannan katon shirin ɗaukaka ta zango na ɗaya na tabbata tun da aka neme ta nan aka rasa aka ce ta tafi Gombe suna tare da wannan rinyar Maryam abin da ya shafi ɗaya daga ciki ya shafe mu dukkaninmu ai mun zama ɗaya ta yaya in kwantar da hankalina to dadi ban ga zainab ba ki kula da maganar da na gaya miki ta yaya hankalina zai kwanta zan je neman yata da kai daga kaduna ni magana da ku ga yarinyar an ganta kes din nan ya zo ƙarshe don mun kama wannan yaron auzu ya zo da lissafi daban ba ko da yaushe ake gane shirin kere na yawo zabo na yawo ba a ce ita tana zaune ba abin da take girki ba za ta iya yi ba in kina son haƙurin lallai dole sai kin gyara wannan ki ma fashe ma ki bi abin da ya fi irin wannan kwantar da hankalinka ba ta cikin wani hatsari na shiga da ne soyayya irin wannan amma zina daina wallahi daukaka ta zango na daya tunda ba iya nan ne kaɗai ake neman halak ba ga gurare nan da yawa irin wannan shi yake reflecting akwai hanyar neman aljanna akwai hanyar neman wuta za su iya gane musu wannan damar za mu batta ta wuce executive producer ay sarki zk producer auzun waka dan bare ranka ya ji gaskiyar abin da co-producer mazaje kiru continuity yusuf bena assistant director hassan jain story and directed by kb shogaida ɗaukaka ta tun da na zo garin nan kai da mami kaɗai kuke da wani yaro lafiya kika shigo haka me ya faru good news na kamiki an samu location din yarinyar na ta wace yarinyar zainab alhamdulillah ɗaukaka ta zango na ɗaya sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube channel mai suna k2k movies a nan da kaɗai wannan shirin zai fara zo muku k2k special popcorn Hmm. Gugurin K2K? Magwaran daɗi. Allahu Akbar. Kar ku bari a baku labari.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 yana da daɗi sosai. Kar ku bari a baku labari kuma ku zo ku ɗanɗana. K2K hmm. Special Popcorn. Lallai na yarda, guggurin K2K makurar daɗi ne, masu buƙatarsa ku nemi mu a lambar waya kamar haka. K2K Special Pop God. <laughs>